Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubuwa kan mita 49 da mita 31 ko kuma kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye shiryen mu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. mu a jamhuriyar Nijar kuma suna iya kama shirye shiryen mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da dalol FM da kuma niyya. yaushe kuma ana iya kama shirye shiryen mu a shafukanmu na sada zumunta kamar su a Facebook da kuma Instagram. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da sau da kabir da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu a wannan safiya ta Asabar 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Ga kanun labarai. Kasar Malawi na yi wa yara allurar rigakafin shan inna. Ɗan yawon buɗe ido ya rasu a Chadi. Rundunar sojan Amurka na shirin yadda za su tunkari hari ga Iran. Tariq Rahman ɗan tsohuwar Prime Minister Bangladesh na gab da zama shugabanta bayan da ya shafi shekaru yana gudun hijira. Kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan ɗage dokar hana fita a ranakun litinin a kudu maso gabashin Najeriya. To amma yanzu an samu zaman lafiya alhamdulillah kowa zai iya shiga duk ranar da ka ga dama za ka shiga kudu kuma za ka fito. Muna tafe da shirin a bari ya huce, nan akwai rahoto kan labaran wasanni. Amma da farko sai a gyara zama ga sau da kabir da cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum. A ranar Laraban da ta gabata ne kasar Malawi ta fara yi wa yara allurar rigakafin shan inna inda ma'aikatan lafiya ke bi ajujuwan makaranta suna ɗiga wa yara maganin rigakafin a bakinsu da za ta kare su daga cutar. Wannan na nuna cewa har yanzu ba a kawar da cutar a duniya ba wadda yawanci take kama yara kuma tana iya jawo shanyewar jiki. Duk da ƙoƙarin da hukumar lafiya ta duniya tare da 'yan haɗin gwiwa suka shafe shekaru 35 suna yi. jami'an kiwon lafiya sun amince cewa sau da dama sun yi ƙoƙarin zuwa gab da kawar da cutar ciki har da a shekaru biyar da suka wuce inda masu ɗauke da cutar biyar kacal aka samu a duniya amma hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu masu ɗauke da cutar talatin da 38 tsakanin watan janairu zuwa watan oktobar shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar dukkansu kuma a ƙasashen pakistan da afghanistan rundunar sojin ƙasar chadi ta gano gawar wani ɗan yawon buɗe ido ɗan asalin ƙasar faransa wanda ya ɓace a kwanakin nan a arewa maso gabashin ƙasar a cewar hukumomin yankin inda suka ce farkon bincike ya nuna ya gamu da hatsari ne na faɗowa daga kan dutse magajin garin amjadras inda abin ya faru ya ce rundunar sojin da ke jagorantar nemo mutumin sun shaida masa da safiyar ranar juma'a cewa An tsinto gawar ɗan yawon buɗe ido kuma ma'aikatan kiwon lafiya a yankin sun tabbatar da rasuwarsa. Wani jami'i a ma'aikatar yawon buɗe ido ta ƙasar ya ce akwai yiwuwar faɗowar da mutumin ya yi daga saman dutse ne ya yi sanadiyar rasuwarsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Rundunar sojin Amurka na shirin yiwuwar shafe makonni suna kai hare-hare a Iran idan shugaba Trump ya ba da umarnin da aka yi mata farmaki a cewar wasu jami'an Amurka biyu da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters abin da zai iya zama rigima mai tsanani fiye da wadda aka gani a baya tsakanin ƙasashen biyu. Wannan abu da jami'an waɗanda suka nemi a sakaye sunayensu saboda yanayin lamarin na taka tsantsan da suka bayyana ya ƙara ƙaimin diflomasiyya kan tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da Iran. A makon da ya gabata ne Amurka da Iran suka zauna tattaunawa a Oman a yunkurin farfado da alakar diplomasiya kan makaman nukiliya na Iran. A jiya kuma Trump ɗin ya ce zai ƙara aikewa da jirgin ruwa mai dakon jiragen yaƙi a karo na biyu zuwa yankin gabas ta tsakiya. Tariq Rahman wanda ya shafe shekaru goma sha bakwai yana gudun hijira da ya ƙaƙaba wa kansa yanzu na gab da riƙe ragamar mulkin Bangladesh. Zaben da aka gabatar ranar Alhamis ya nuna cewa jam'iyyar Tariq Rahman ta Nationalist wato BNP ta lashe mafi yawan kujeru a cewar kafafen yada labarai na kasar. Tariq Rahman mai shekaru 60 a duniya ya koma ƙasarsa ne daga birnin London kwanaki bayan mahaifiyarsa kuma tsohuwar Prime Minister Bangladesh ta rasu sakamakon doguwar jinya. A zaben ya fuskanci jam'iyyar addini mai tasowa mai ra'ayin mazan jiya wadda ta yi suna tun bayan tashin tashinan da ya yi sanadiyar hamɓarar da Prime Minister Sheikh Hasina. Sauda Kabir aka ji da labaran duniya. Yau Asabar ake sa ran gudanar da bikin kamun kifi na Argungu karo na 61 wadda ake duk shekara. wakilin amurka ke magana lamido abubakar sokoto ya ce an gudanar da bukukuwa daban-daban na share fage ko a jiya juma'a ana sa ran shugaban najeriya bola ahmed tinubu gwamnoni da sarakunan gargajiya suna cikin waɗanda za su halarci wannan biki rahotanni sun ce shugaban ƙungiyar ipob masu fafutukar kafa ƙasar biyafara ya janye dokar da ta hana zirga-zirga da walwala a wasu ranaku a yankin kudu maso gabashin najeriya wato 'yan ƙabilar Ibo kenan. Matakin da 'yan kasuwa daga arewacin ƙasar suka yaba da shi, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana. 'Yan kasuwa da ke arewacin Najeriya sun yi na'am da sanarwa da ƙungiyar da ke fafutukar neman 'yanci wa al'ummar Biafra na ɗage dokar hana fita a kowace ranar Litinin a yankin arewa maso kudancin ƙasar. rahotanni sun nuna cewa a wata sanarwa daga shugaban ipop ima powerful da ya sake ranar lahadin da ya gabata shugabansu da ke gidan kurkuku mazi nnamdi kanu ya ba da umarni a ɗage dokar don maido da harkokin tattalin arziki ilimi da zamantakewa a yankin Malam Sabi'u Muhammad Gali da ke sayo yadudduka na mata da maza a garin Aba ya ce ɗage dokar zai rage musu kwanakin da suke ɗauka na tafiya da dawowa. Za a ɗauki misali tumatir. Idan mota ta lalace a hanya ko wani abu misali a ce ranar Monday ba kasuwa ba za a sauke ka ba yana jawo 'yan kasuwa asara. To amma yanzu an samu zaman lafiya alhamdulillah kowa zai iya shiga duk ranar da ka ga dama za ka shiga kudu kuma za ka fito alhamdulillah kuma su ma 'yan kudun muna yin hira da su sosai wallahi rikicin yanzu ba sa so shi ma malam muktar abubakar da ke safarar kayan abinci zuwa kudu ya dawo da wasu kayayyaki daga kudun zuwa arewa ya ce sun yi farin ciki don za a samu zaman lafiya alhamdulillah gaskiya wajen misalin kamar kimanin shekara biyar kenan muna cikin wannan hali na matsin sit at home wanda suke kira sit at home duk ranar litinin babu kasuwa to ko tafiya ce idan ta kama ka in dai ka je ran ma kila ma bara ka shiga garin ba to amma alhamdulillah yanzu gaskiya da aka ɗage dokan nan mun ji daɗi alama ne na zaman lafiya ya samu a ƙasa amma kafin a ɗage wannan doka wani yanayi kuka samu kanku musamman ku da ke tafiya daga nan arewa zuwa kudu eh gaskiya mun samu kanmu a cikin mawuyacin hali saboda mun koma tafiya ranar litinin idan ka tafi ranar litinin sai ka biya kudin hotel ka sake kwana sai talata to amma yanzu ɗage dokan nan ya kawo mana sauki in muka tashi ran lahadi da yamma to ran litinin ma da safe za ka isa to in ka isa a ranar ma za ka yi siyayya ka ka ƙara shiga mota da yamma sai ka zo kuma talata ka sauka a gida maimakon da za ka ɓata kwana biyu yanzu za ka yi kwana ɗaya za ka je kuma kayanka zai zo a kan lokaci to sai dai mr chukwudi eze ya ce ai tun can an sanya dokar zama a gidan ne don nuna rashin jin daɗinsu da tsare shugabansu mazi Nnamdi Kalu da suke kuma buƙatar a sake shi. The sisters on they say just only on Monday, but other days they are going to the market now. Chukwudi Eze ya ce ai ranar Litinin ne kaɗai dokar ke aiki, amma dukkan sauran ranaku ai kowa na zuwa kasuwa da sauran harkoki ai ya ishe su ya ce duk al'ummar kudu maso arewa suna goyon bayan dokar zaman gidan har sai an sako mazi in kano so Farfesa Chris Kwaja da ke aikin zaman lafiya ya ce ɗage dokar zai samar da haɗin kan ƙasa shi ya sanya shi takarar sanata a arewacin jihar plato Babban abu ne a da cewa yau a kasa a kudu kowane rana ka za ka iya fita ka yi kasuwa ko ka je aiki da za a ce ran Monday kan kowa ya fita. ta amma gwamnati ta ce a'a ba za mu zauna mu gwamnati muna ganin yan sayan masu rushe gari su zo su ce mana kar mutane su fita ba arewa kuma in an duba e ba magance abin yan bindiga din nan ba duka amma ga kokarin da ake yi mun ga cewa jami'an tsaro na kokari kuma mun ga cewa wurare da yawa da da ba a iya zuwa kauyuka da yawa da da ba a iya zuwa yanzu ana zuwa wasu ma sun fara koma kauyukan su gonaki ana noma in kun duba za ku ga cewa bunkasan arziki da aka samu ta gefen noma ya, ya karu zaman lafiya ba abu bane na rana daya kuma abun da muke ganin za mu ba shugaban kasa da gwamnan mu goyon baya don aiki kenan mai fashin baki kan lamura mark amani ya ce akwai abin da shugabannin arewa za su ɗauka daga matakin ɗage dokar da shugabannin kudu suka jajarce wajen kawar da shi. Abin da ya kama daga sarakunan arewacin Najeriya yan siyasa shugabannin addinai muna da su muna da su shin menene suka koya game da abin da mutanen ibu suka suka dakatar dukkan wadannan abubuwa ya kamata ce mun koyi wurin sabubuwa a daina kashe-kashe domin mu san cewa muna da shugabanni masu fada a ji hmm. sannan kuma in suka ce a yi a yi za a yi in aka ce a bari za a bari rahotanni sun nuna cewa duk da ɗage dokar al'umman yankin ba su saki jiki sun fita ranar litinin da ya gabata ba saboda tsoron abin da ka iya faruwa Tun shekara ta 2021 ne 'yan kungiyar IPOP suka kakaba dokar zama a gida na sit at home don bayyana korafinsu da kama shugabansu Mazi Nnamdi Kanu wanda yanzu haka yake zaman gidan kaso na rai da rai a jihar Sokoto. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma bari na koma gefe ɗaya ga Ibrahim Alfahamed da Madina Dauda da shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a wannan safiya ta Asabar yau 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Madina Dauda da muku marhaban da kamo shirye-shiryen mu a wannan lokacin. Hajiya Madina ta ina zamu mu faro. Alhaji Ibrahim barkanmu da asuba. Gaison a bari ya huce zuwa ga zaki so dangi zomawa sani mai lange-lange ya wuri. Yahuza Abubakar Gora Gwandu. Da Lawal Bini Hambali ɗan Sulɓa Sokoto. Salisu mai shinkafa son. Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Usaini ɗangote Karasuwa jihar Gombe. Da Isiyaku Ardo Gidado Gindin Akwati. sai mai aikin wutan lantarki gindin akwati, Muhammadu Damina Fulanin gindin akwati, da Gidaɗo Tempo Fulanin gindin akwati. Ina bawa Abdullahi Maska ga gaisuwar bari ya huce zuwa gare ka, da Alhaji Haruna Bibi wayatar masuwa, da bawa Abdullahi Maska, Abdullahi Usaini Dikko, sai Ibrahim SD Kusfa Zaria, da Ibrahim Lara gabta, Bashir Tela lafiyan bare-bare. sai Aliko Auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi da ke jihar Filato. Har yanzu gaisuwan a ya huce zuwa ga Honorable Alhaji Shafi'u ma dawakin Inono, Usman Manika mai ruwa road Funtuwa, Comrade Bashir Dauda Katsina, sai Alhaji Haladu magaji Mannawa mai garin Mannawa ƙaramar hukumar Mashi, da Garba Usman Sankace Kilago. Hajiya Abu 'yar Fulani da ke gidan sarkin Katsina. Sai Hajiya Tani Mudi da ke sabon gidan ɗan yaya. Sai kwamandan hukumar NDLEA ta jihar Katsina Alhaji Sama'ila ɗan Malam. Sai mutanen garin Damari da ke ƙaramar hukumar Birnin Gwari a jihar Kaduna. Muna kawo gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Honorable Harande Tsamiya wazirin Dange Shuni. da Honorable Justice Ladan Buda Tsamiya, uban ƙasar Tsamiya, da Alhaji Bojo Kalgo da ke ƙaramar hukumar Kalgo a jihar Kebbi. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Ardon Ardo Alhaji Buda mijin Lutti sarkin Fulanin jihar Oyo da abokin haihuwarsa Alhaji Maro a kwara. To ga ɗimbin gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga masu sauraronmu Abubakar Kabara sai Jamil Anka Oboy. sai Hassan Indabawa tare da Umar Gidado Gumi sai gaisuwar Idris Halidu ya da na fata na faɗi sunanka daidai a gafar mun ba daidai na faɗa ba sai gaisuwar Muhammad Manguno tare da Aliyu isyaku Alhaji sai gaisuwar mai sauraron mu a kore yaushe Bello Tukur Funtuwa sai Dr. Idris Hamza Yana sai gaisuwar Mubarak Faruk Jalingo tare da abubakar kalajanga jalingo sai a damu dan abiola a komo tare da hassan abdullahi sai gaisuwar mai sauraron mu kalib j madaki tare da baban gida abu ba sai yusuf a usman da ya'u abdulhamid haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga honorable zanna lawal sai aminu wuro bukar jada tare da frank kett sai abubakar sa'idu sallau kodi tare da abdullahi kamfani hadeja na jihar jigawa sai hajiya amina muhammad da abubakar kan tara tare da sa'idu babale sai gaisuwar habibu filiya da hajiya amina hamza beb sai fatima halir daura a gaba sai gaisuwar abdullahi inuwa sambo tare da malam malam da fatan kunanan lafiya muna mika dambin gaisuwar mu zuwa ga sani muhammad cindo na unguwar karofin madaki a baucin yakubu tare da iyalanka da fatan duk kuna lafiya dambin gaisuwar filin a ya wuce zuwa ga isa lawal magajin garin girgir sai garba sabiola gaisuwa da adam a adam gaisuwa tare da shehu adamu rijau sai gaisuwar salim imam abubakar jingir tare da alhaji umar forever gaisuwa sai gaisuwar murtala les mai gyaran rediyo kasuwar mu da lawal abaucin yakubu tare da abubakar sa'ad ganye sai babawo mai taki a garin toro sai garba tela hadeja da fatan dukkuna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji musa mai nama gangariya garin babaldu a jihar jigawan najeriya sai gaisuwar atiku ɗan yarbawa barbarejo accra a kasar ghana sai zahardin fulaso rijiyar lemu kano mazaunin kasar ghana tare da fa'ilu ɗanladi mahuta da adamu mai plaza a komo ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga dallatun sabon layi sadisu rabin dami abocin yakubu tare da bala alhajin kaca-kaca da ke makwalla sai ismail mai kayan mashin old musaba sai suleiman haske ibakwatas da suleiman kafinta unguwar sarakuna sai alhaji gambo gra da audi naira malam goje sai madasar muhammad tafa balewa da idris sarkin yakin galda sai hanifa dauda musa da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwar wannan fili na abari ya huce zuwa ga masu sauraron mu alhaji yusuf yunusa ciroman ningi hakimin cikin gari sai alhaji sabo abubakar magatakardar mai martaba sarkin ningi tare da baban gida sarkin ayyukan mai martaba sarkin ningi dukkan ku da fatan kuna nan lafiya kalau. To, Hajiya Madina labarinmu na yau na labarin mai taɓo zazzagawa ɗin ko ce ba zazzagi ne mai taɓo zamfarawa bari ki ji labarin da ya turo mana yau kuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai magana wannan bursulu sallawal dan Bakano. Wato tsakani da Allah wannan wani labari ne ni da ni ya faru. Kan kaina ni da ni ya faru. Wata rana za mu tafi Legas. To ka san irin wannan tafiya Legas idan za ka yi ta irin brazil nan wato makapolo za ka ga akwai kiristoci za ga sun tashi da kaduna ana firici irin suna addu'o'i suna waƙi suna abin da sauransu da an je irin abuja jakshin sai sauka to akwai wata sista irin masu waƙen nan da wa'azi ni ban san cewa ita lalle tafiya za ta yi ita ma Legas ba ni na ɗauka irin masu saukar nan muna tafiya aka tafi can aka kusa abuja tana ta yi ana ta yi to lokacin ka san mu ma da dan mutu saboda mun riga mun saba shiga motocin nan ha an saba da mu wata rana ni ma kiri-kiri da aka saba da tana yi hankali na ya dawo jikin Naga cewa duk abin nan da baiwa Allah nan take ta ƙi shiru gashi muna so mu bacci an kasa kunna tv kuma mun kasa eh, bacci yi take tana ta waƙanta irin nasu na kiristoci ka alaji ni ma sai na tashi ni ma da ɗauki zikiri zikiri nake a motar nan zikiri nake a motar nan to inda hankalin kowa ya tashi lokacin akwai kala-kalan abubuwa da ake fitowa da shi na fashi a cikin motan ko yan fashi su shiga a miƙo bindiga ko makamancin wannan na tashi ni ma na dinga dukan kirji in na ɗauki zikiri tun daga farko sai na kai karshen mota to lokacin akwai escort haka mutum ɗaya da bindigar shi haka ya rati yana ɗan gyangyaɗi kuma gata ya dafe ta to nayi yi na tana yi ina yi tana waƙar su ta kirsa ni ma ina waƙar mu ta musulmai ina ta dukan kirji ni ma kai mota fa ta ɗauka to yawanci musulmai sai su taya ni ita ma can su taya ta sai mota ta ɗauka to da na ga wannan escort ɗin ya ki kula mu ya ya yi shiru yana tsoron kada ya ce wani abu a taya mai sai ina girgiza sai in tafi kamar zan tsoro daga shi sai ya dafe ta sai in daga sai in ci gaba da zikiri na sai in dawo in girgiza sai in je kamar zan ɗauki shi. sai in ni ko kawai sai na haukace ni ma a motar kai sai ya fara tunanin karfa ce wani sabon salo ne na fashi aka zo da shi kada ya zo rungumi bindiga nan tashi motar nan yana ɗaukan motar nan yana ɗaukan bindiga nan a motar yayi kikin ɗinta ya ce hey muslim stop christian stop which can you be this way we can't tolerate any nonsense ye kowai?" na ce to a sa aka shuru aka ta ihu ana dariya ta wannan karshen magana ke. To kin dai ji wannan labari Hajiya Madina ina jin saura kaɗa a gwabza faɗa ko wani abu makamancin haka. Alhaji Ibrahim. sunun Lawal ɗan Kano ya ba mu salo wallahi kuwa. Mm. Ni kan kaina na sha shiga irin brazil motoci maka poland nan to wallahi lokacin da duniya ke kwance haka in dai har za ka shiga mota night bus mm. daga kaduna zuwa lagos to sai ka fuskanci wannan kalubale eh. in ma kalubale ce wallahi a lokacin to Ka ga ko su da yake ya iya zikiri da wakan zikiri da bugun kirji ai ya kwatan ma yan uwansa yanci an dawo boss ya amsa wannan yayi nashi wancan yayi nashi to ai da masu boss sun fito sun kafa doka cewa kada a ƙara ci gaba da yin irin wannan abin saboda hankali ya kwanta da alama dai cewa shi mai gadin ya tsorata matuka amma dai da ya ɗauki matakin tsaida wannan abin kin ga ai kowa ya balle da dariya kawai aka yi aka watsi ka gani ga tsoro nan an dasa a zukatan 'yan bas har da shi kan shi eh, eh, eh, jami'in tsaro da ke rike da bindigansa shi ma sai daga ban shi ya faɗi ya ce ko wani salo ake amfani da shi wajen jan hankali can sai a kwace bos a hannun mutane <laughs> wallahi ta ma kuwa kai wannan hikima ta yi wallahi wannan hikima ta yi to za mu dasa aya a nan sai makon gobe idan allah ubangiji ya nuna mana ajiya madina za mu kuma ɗauke da wani sabon shirin na a bari ya huce masu sauraro a madadin madina dauda ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya babana alhaji usain baban ku yaron da shekara tara daidai sanda sayan nan da wata tara daidai sanda ka kwana tara ya ɗora cif na gwandu da kaɗa bango bai taba yin guga bebe lalai A gaishe ku malamai, yanzu kuma ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni. bari mu leƙa wasu wasanni da aka fafata a nahiyar turai wanda ya kama daga gasar la liga serie a bundesliga da kuma ligue na kasar faransa inda gasar la liga a jiya kungiyar kwallon kafa ta osasuna ta tashi can jiras babu ci tsakaninta da elche serie a na kasar italy kuwa kungiyar kwallon kafa ta fesa sc ne wacce da ba milan ta bi ta har gida ta duke ta da kwallo biyu da ɗaya a gasan fa cup na kasar ingila kuwa chelsea ne ta lallasa hull city da kwallo hudu da nema sai kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Ipswich Town da kwallo ɗaya mai ban haushi. Bundesliga na kasar Germany kwa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ne ta lallasa Mainz 05 da kwallo hudu da nema. Idan muka leka liga na kasar Faransa kwa kungiyar kwallon kafa ta Stade Rennes ta samu nasarar doke PSG da kwallo uku da ɗaya. Ita ma Monaco ta doke Nantes da kwallo uku da ɗaya. daga nan kuma za mu leka bangaren cinikayyar 'yan wasa a can kasar turai din inda za mu leka kungiyar kwallon kafa ta tottenham da ta nuna sha'awar ta na ganin cewa ta dauki ciki dan wasan chelsea christian policy mai shekaru 27 da haihuwa ita kuma kungiyar kwallon kafa ta psg ta nuna sha'awar ta ne don ganin cewa ta barje gumi tare da wasu kungiyoyi da suke fafatawa a gasar premier league wanda suka hada da chelsea manchester united tottenham kan ganin cewa sun dauko dan wasan tsakiya dan kasar kamaru carlos baleba mai shekaru 22 da haihuwa da yake buga a kungiyar ta brighton idan muka dawo nahiyar afirka kwamitin zartarwa na hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka kaf ya tabbatar da cewa kasar morocco ce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa na mata na kasashen afirka wafcon na shekara ta shida ba tare da wani sauya jadawalin gasar ba amincewa da wannan shawarar an yi shi ne a lokacin taron kwamitin zartarwa na cap da aka gudanar a dar es salaam da ke tanzania karkashin jagorancin shugaban cap patrick mutsefe har ila yau wani labari makamacin wannan kuwa shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka patrick mutsefe ya bayyana cewa hukumar kwallon kafa ta afirka tana tunanin faɗaɗa gasar cin kofin ƙasashen afirka afcon zuwa ƙungiyoyi 28 inda za a iya tunawa shekara ta 2019 dai aka faɗaɗa gasar daga ƙungiyoyi 16 da ƙungiyoyi 24 a wasan da ƙasar masar ta karɓi sa bala hiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria. To, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar, karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sauda Kabir wacce ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha ba tsari wanda ya jagoranci gabatar da shirin da sauran abokan aiki baki ɗaya a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, ku ni lafiya, mu kuma Allah tashe mu lafiya, mu zama lafiya.